assalamu alaikum jama'a musulmi na duniya gaba ɗaya muna wa juna murnan zagayowar watan maulidi watan manzon allah sallallahu alaihi wasallam rabiul awwal muna wa juna murna na zagayowar wannan wata da ya zo ya same mu muna cikin lafiya alhamdulillahi wato na dai a yi imani da allah a kaɗai tashi. a imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a gaskata shi mutum ya so annabi fiye da yadda yake son ransa ka so maganar annabi fiye da yadda kake son maganar kowa ka so sha'anin annabi fiye da yadda kake son sha'anin kowa ka so halayen annabi fiye da yadda kake son halayen kowa komi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi na kowa kamar yadda Allah da kansa ya ce ya nisa annabi lastunnaka ahadin minan nisa'i ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwa zamowa daidai da kowace daga cikin matan duk duniya gaba ɗaya kamar yadda matansa sun fi dukkan matayen duniya to maganganunsa ma sun fi dukkan maganganun duniya halayensa sun fi halayen dukkan duniya ayyukansa sun fi ayyukan dukkan duniya saboda haka ne wannan watan ya zo muke himmantuwa mu ƙara wa allah godiya na samunsa da kuma allah da kuma yadda allah ya taimake mu ya ba mu yin imani da shi shine wanda yake muhimmin gaske mun gode wa Allah mun gode wa Allah Allah shiga wata malam game da batun haɗin kan musulmi fa a duniya gaba ɗaya wannan ta wace ta wannan kafa ta yaya wani irin kira za ka yi ga musulmin duniya game da batun haɗin kansu su ɗinke tsintsiya madaunin ke ɗaya muna kiran duk duniya gaba ke ɗaya kamar yadda ubangiji ya umurce mu a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mu musulmi mu kankame wa igiyar Allah guda ɗaya kada mu rarraba kullum Allah yana maimaita mana wannan magana mu kankame wa igiyarsa kada mu rarraba igiyar da ba ta tsinkewa to ko da yake abun yana da wuya tun zamanin farko har zamanai da suka wuce har wannan zamani amma dai in ba za a yi yayi ba a kamanta dai a kamanta mu mance da dukkan bambance-bambance mu ajiye su mu ɗauki musuluncin mu rungume shi mu karfafa junanmu mu taimaki junanmu abin da muke so yan uwan musulmi su gane su fahimta kenan mu karfa mu taimaki junanmu mu ta'awanu alal birri wat taqwa mu hada kai mu hada karfi mu taimaki junanmu akan abin da yake na bin Allah da abin da yake na tsoron Allah na rashin ta'adda tsakanin akan bayin Allah. Akramakallah sashen Hausa na Radio Faransa yana farin cikin wannan dama da ka bashi a wannan shekara ma. Na gode, na gode Allah ya taimake mu.